mu da sake haɗuwa a wannan rana ta asabar wacce ta dace da ashirin da biyu ga watan safar hijira shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da sha shida ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin da biyar allah madaukakin sarki ya kaddara sake haɗuwar mu a wannan masallaci masjidu bilal bin rabah a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na ahkamul jana'i wa bid'aha wallafawar fadilat shaykh al muhaddis Muhammad Nasiruddin al-Albani tagammadahu Allah bi rahmatin min har ila yau muna cikin wannan fasali da yake magana akan alamatu husnul khatima alamomi da suke nuna suke sa a kyautata zato cewa lallai ya yi kyakkyawar cikawa to muna cikin wannan fasali har ila yau wadda shi ne fasali na takwas a cikin littafi a zama da ta gabata mun tsaya alama ta goma sha biyu shine maganar makai yi akan al-mautu bi zatil jam ko wa sahibu jambi shahidun a yau za mu tashi a na goma sha uku insha Allah malaki الثالثة عشر الموت بداء السلم ya zama abin da ya sanadiyan rasuwar mutum shine ya zama zatu sil shine da hausa su ya kira shi tarin fuka ko wanda ake ce tuberculosis shine ku shine zatu sil shi ma alama ce yana daga cikin cututtuka da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi cewa in suka yi sanadiyyar mutuwar mutum وأنا لوت كامت وتنشي ويأي شهادة ملك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم سورة فتنسى صلى الله عليه وسلم لإجواء القتل في سبيل الله شهادة والنفساء شهادة والحرق شهادة والغرق شهادة والسل شهادة, والبطن شهادة so da wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya lissafa waɗannan abubuwa a ciki ya sa hadda wasillu shahadatun mutum ya rasu da sanadiyan rashin lafiyar tarin fuka shi ma ana kyautata masa zaton cewa ya yi shahada ji annai muhammad sallallahu alaihi وآله وسلم wa sallam قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط عن سلمان وفيه مندل بن علي وفيه كلام كثير وقد وثق يتي إمام الطبراني يبتد حديث أكشن معجم الأوسط ناسا الرابعة عشرة na goma sha hudu ce almautu fi sabili difa'i anil mali almurad rafsuhu mutum ya mutu sanadiyan yana ƙoƙarin kada dukiyarsa da wani yake ƙoƙarin ya ƙwace bisa zalunci dukiyarka ce sai wani yake ƙoƙarin ya kwace wannan dukiyar daga hannunka bisa zalunci sai ka tsaya tsayuwar daka ka hana shi sanadiyan kara dukiyar taka sai mutum ya mutu to wannan mutuwar shahada ce insha Allah an gane ku malaike wa fihi ahadith yace karkashin wannan magana akwai hadisai da dama kuma malam sai ba mu guda uku sai mana ishara kuma zuwa ga illa sauran su yace hadisi na farko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa man qutila duna malihi wa fi riwayatin man urida maluhu bi ghairi haqqin faqatala faqutila فهو شهيد ya ruwayan farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man kutila duna malihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi sanadiyan ko wajen kara dukiyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to lallai wannan din shahidi ne mutuwar shahada yayi wata ruwaya ce man urida maluhu bi ghairi haqqin duk wanda aka nufaci dukiyarsa ba tare da haƙƙi ba aka so a kwace masa dukiya ba da haƙƙi ba fa faƙatala ya tsaya tsayawar daka ya yi faɗa saboda kar a kwace masa dukiyansa garin wannan batan faɗan faƙotila sai aka kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa huwa shahidun to wannan din yayi mutuwan shahada so abin da shari'a ya fi so shine kar mutum ya ce ba ni kawai ka ɗauka ka bashi ka tsaya ka ɗan fafata iya ƙarfinka in an fi ƙarfinka to wannan kuma wani abu ne da an gane ku amma ba kawai wani ɗan banza kawai ya ce ba ni ko sai ka ɗauka ka bashi, shi shari'a bai baya son haka ka tsaya ka tsayi wanda ka ka kare dukiyanka ka iya fafatawa in aka kashe ka ba kai asara shi kuma ya yi asara التي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححها وابن ماجه وأحمد كلهم برواية الثانية إلا البخاري ومسلم بالأولى وهي رواية للنسائي والترمذي وأحمد كلهم عن عبد الله بن عمرو شدكها حديثا duka waɗannan لما sun rawaito ta عبد الله بن عمرو بن al إلا ابن ماجة فعن عبد الله بن عمر ابن ماجة شيكو مناشي ya rawaito ne daga Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya kare da a gare su duka suka rawaito wannan magana daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa fil babi an Sa'id bin Zaid yace har ila yau a kashin wannan abu akwai hadisi daga sahabi Sa'id bin Zaid Allah ya kare da a gare shi yace wa ya'ti fil khamisati ashar yace wannan ruwayan malam zai kawo shi abu na goma sha biyar zai magana insha Allah wannan shine hadisi na farko lura za mu ga hadisi na farkon nan kusan hadisai takwas ne ko tara ku malam ya tara guri ɗaya ya yi summarizing kuma mana ishara zuwa ga inda za mu same su hadisi na biyu ta abi huraira radiyallahu anhu qala hadisin abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ce wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala fi ce ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya ma'aikin Allah a ra’aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali ya ma'aikin Allah me zaka ce game da in wani mutum ya zo ya same ni ya nufaci dukiyata ya ce in bashi ya zazzare mun ido ya ce ba ni qala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fala tu'tihi malak Manzan Allah ce karka bashi karka shi." qala sai ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aita in qatalani to me kake gani in ya kama fada da ni ya yaƙe ni yi amfani da ƙarfi qala annabi sallallahu alaihi wasallam ce qatilhu kai ma ka yaƙe shi kai ma ka rungume shi ku fafata qala ti ara'aita in qatalani yace to me kake in kuma ya kashe ni fa qala fa anta shahidun in ya kashe ka kai shahada shahada kai yace ara'aita in qataltuhu yace in ni kuma na kashe shi ba qala yace huwa fil nar shi kuma mutu dan muta babu kitaci ka kashe banza an gane saka ka yi faɗa da kare dukiyarka hard end ɗinka ka wahala ka samu kuɗinka wani zai ce ba ni ko ba ni makullin motanka ba ni hansar ɗinka ko to shari'a zai son kawai ka ɗauka ka mita mishi ku fafata gwargwadon fafatawa iya inda aka fi ƙarfin sa to wannan kuma wani abu ne da baka yi asara مالك أخرجه مسلم وأخرجه النسائي وأحمد من طريق أخرى عنه إمام مسلم ده إمام النسائي ذكر سنفتر إمام أحمد ما يفتر دوانا حديث حديثي نأكو أولا بعد مالك أم خارق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إيكي شيوا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شما شيء ونمتن يساكي زواجا من الله sallallahu alaihi wa sallam sai ce mu annabi sallallahu alaihi wa ar-rajulu ya'tini fa yuridu mali yace ya rasulullah mutum ne yazo ya same ni kuma abin da ya kashi shine ya nufaci ya zalunce ni akan dukiyata qala sai manzo Allah ce zakkirhu billah yace kai masa wa'azi ka tuna mishi Allah ka nuna masa abin da ya dube shi nan sunan shi zalunci kuma haramun ko mai zalunci baya tsira kai mishi wa'azi qala fa in lam yadhakkar yace to in na masa wa'azi yake wa'azantuwa fa yace shi ba wa'azi yazo yazo ji ba shi yazo aiki haka suke cewa ko ya fito aiki aikin shedanu aikin yan banza shi ya fito aiki qala ce fasta'in alaihi man hawlaka min almuslimin manzo Allah sallallahu in ya fi wa'azantuwa to ka nemi agajin waɗanda suke kewaye da kai daga cikin musulmai ka nemi agajin su kai ihu makota su shigo ka kira makota ka kira ka masa ihun farawo a zo a rumbatsa shi sai haka fasta'il alaihi man haulaka min almuslimin ka nemi taimakon waɗanda suke kewaye da kai daga cikin musulmi kai ihu ga wani azzalimi kai duk abin za a yi su gane su zo su taya ka qala fa in lam yakun hawli ahad min almuslimin sai sake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam to in ya zama na tsinci kaina a gurin da babu wani kusa da ni da zan taimi taimakon sa qala fa sa'in alaihi sultan yace to ka nemi taimakon hukuma a kansa ka nemi taimakon hukuma a kansa in baka da makota kira lamban hukuma akwai toll free ko ko kika kira toll free 122 ko na Najeriya kika kira ce to ga shi fa ga halin da nake ga barayi sun zage gidana za su shiga wani ma har yana kwankwasa mun kofa a kamun dauki sai ce fa'in fa'in na sultan anni wa ajjala alayya ce to in hukumar suka ɗan yi jinkiri kuma shi wannan ɗin ya mun gaggawa to ya zan yi na nemi taimakon hukuma amma sun yi jinkiri shi kuma ya mun gaggawa in ɗauka an bashi shi manzo Allah ce duna malik yake ka yaƙe shi saboda dukiyarsa ka yage shi ka fuskance shi hatta ta kuna min shuhada'il akhirah aw tamna amalak ka yaƙe shi har ka zama daga cikin shahidai ko kuma ka hana shi karfan dukiyanka don ɗayan biyu ne zai faru ko ko ya kashe ka ko ka kashe shi ko ya gudu ya bar maka dukiyanka in ka kashe shi ka kashe banza a ruwayan wata ruwaya ta Imam Ibn Majah da Malik ishara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa in qataltahu fadamuhu hadarun yace in ka kashe shi jinin shi ya zuba a banza jinin shi ya zuba a banza ka ci bulus in ya kashe ka kuma kai shahada an gani malik ya akhrajahu an-nasa'i wa ahmad والزيادة له وله سند وسنده صحيح على شرط مسلم imamu nasa'i da imamu ahmad duka sun fitar da shi bisa sharaɗin irin sharaɗin imam muslim bin hajjaj rahimahumullahu ta'ala wannan sai duka yana nuna mana cewa ashe duk wanda aka kashe shi wajen ba da kariya ga zuciyarsa to shi wannan shahidi ne ya yi shahada an gane ku saka shari'a abin da shari'a ta fi so shine kar a ce ba ni ko ka ɗauka ka ka bayar ka ɗauka ka bayar ka yi iya bakin ƙoƙarin ka duk in ya zama abun ya fi ka to wannan wani abu ne kuma na daban kamar da imam ibn sari muhammad bin sari ibn usaimin a sharhin bulugul maram da yake magana a kan waɗannan hadisan to mai bulugul maram ya kawo su yake ba da misali kamar kawai kana kwance kawai sai dai ka tashi sai ka ga bindiga a daidai kanka misali kaga ba wani faɗan da za ka yi a wannan hali wani faɗa za ka yi eh ba ka da wani wani faɗa da za ka yi a gane ku yawwa Allah ya samu dace maliki al-khamisatu ashara was-sadisatu ashara alama ta goma sha biyar da kuma alama ta goma sha shida ce al-mautu fi sabili ittifa'i an ad-din wan-nafsi mutum ya rasu a hanyar ba da kariya ga addini ko kuma ta hanyar ba da kariya ga rayuwa mutum ya zo ya nufaci kai ya nufa ba ma dukiyar na ba kai ɗin ne ka fuskance shi ka fafata sai ya kashe ka to kai shahada ko ya nufa shi addini ka mutu saboda ƙoƙarin bawa addinin kariya shi ma kayi shahada malaka wa fihi hadisan karkashin wannan akwai hadisai guda biyu da malam zai kawo mata. shi hadisi na farko hadisi sa'id bin zaid wanda malai ishara akai da Ya yace zai zo a fakara ta 15 cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa man qutila duna malihi fa huwa shahidun wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahidun ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد duk wanda aka kashe shi a ta hanyar ba da kariya ga dukiyarsa to wannan yayi shahada shahidi ne yayi shahada musulunci ya ba dukiya muhimmanci sosai da sosai shi yasa ma ya haramta sata ku ya haramta kwace ya haramta fashi da makami ya haramta cin amana na dukiya ya haramta sani a ah, duka kowanne ko musulunci ya ba kowanne hukuncinsa daban a musulunci kowanne hukuncin shi daban hukuncin barawo wanda ba kowa zai fasa kofa ya shiga ya dauka daban hukuncin ɗan fashi wanda kana ciki zai tayar maka da hankali kafin ya kwata dukiyan ko akan hanya ya tare ka ya tayar maka da hankali kafin ya kwata dukiyan Hukuncinsa daban ya fi kowanne tsanani inda shi hukuncinsa mafi sauƙi a hukuncinsa shine a yanka masa hannun dama da kafan hagu ko a yanka hannun hagu da kafan dama shine mafi sauƙi a hukuncinsa. gwargwadon irin yadda yake tayar da hankalin mutane gwargwadon irin hukuncin da za a yi masa shi ma tayar da hankalin shi hukuncin kwace daban na tafiya ko mutum ya kwace ruga a guje hukuncin sani shi ma hukuncinsa daban hmm? hukuncin cin amana tara dukiyan al'umma da mutane suna da haƙƙi a kai ba a raba ba an ba kowa nashi ba kai ka zani kuma sake zuwa rabo a raba da kai ha shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da sakamako sai wutan jahannama sai wutan jahannama gaba ɗaya da arabi so da dukiya yana da muhimmanci shi yasa ba a yarda kai kanka kai kani ma ko ba amma ba yarda yi barna ba wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin saka musulunci bai yadda da barnan ko da kai ne ba yadda kai barnan dukiya ba yadda kai israfi wala tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifin Allah ce kada ku yi barna na dukiya Allah baya son mabarnata Maza Allah ce duk wanda aka shi sanadiyar kare dukiyarsa to yayi shahada wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid haka wanda aka kashe shi don wajen ba da kariya ga iyalansa matarsa 'ya'yansa. za a ci mutuncin za a ci zarafinsu ya tsaya tsayin daka ya ce sai dai in bayan ran shi kuma sai aka kashe shi ya yi shahada ya yi shahada an gane ku wannan yana daga cikin kurakurai da yawa daga mutane ke fada wani wani ana hirar shi wai yan ta'adda ce su kira mutum sai ce ka dauko yar ka kawo ta guri kaza wai kuma sai ya dauke ta a mashin ya kai ta wai sai ta je in sun gama wanda za su yi sake dawa ya dauke ta ka duba shashasha don ba ɗan iska ba wa zai yi wannan ba zai yi wannan sai ka ɗauki ƴarka sai ka kai ta wai wai saboda sun ce in ba ka ta ba su kashe ka to yanzu da ka kai ta ba za ka mutu ba za ka dawo ma a duniya ne ko wai barayi sun shiga gidan mutum sai cewa za su yi lalata da iyalinsa ko kuma sai rinka roƙonta ta yadda kar su mutu to in ta yadda ba za ku mutu ba sha sha sha Allah ka shirya da mu wato matsalan shine mun daina tsoron Allah ne sai Allah ya bamu tsoron mutane wallahi tallahi amma inda akwai tsoron Allah a ran mutukan jin tsoron shi ba mu rinka tsoron mutane ba za mu rinka yi akwai wani daga malamin Dr. Abdulkarim Suleiman hasibahullahu ta'ala yana nan nasarawa ne motan haya suka shiga barayi suka tare su barayi suka tare su suna cikin motan, sun gama abin da za su sai suka ce ma wata mata ta fito shi bai santa ba mota kawai ya haɗa su ya ce masu ya ce ma ɓarayin ba za ta fito ba suka kalle shi ba da ce ba za ta fito ba ba kun tare mu kun karfi abin da za ku karfa me za ku mata suka buɗe wuta shi ma ya buɗe wuta ce in kun ga ta fita motar nan sai don mun mutu ya ta caji wallahi suka iyale ta ba ta fitan ba ashe mili tana motar shi ya gagare shi komai ka duba shata wani ne yake mishi faɗa so da mun daina tsoron Allah sai Allah ya bamu tsoron mutane Allah ya bamu tsoron mutane Allah ka shiryar da mu Allah ka shiryar da ta mu duk wanda aka kashe shi wajen bada kariya ga iyalansa ya shahada amma an kama ka kayi jijima an tsaddaure ka ba yadda kai to wannan wani abu ne kuma daban wannan wani abu ne daban amma mutum ya zauna yana kuka ce kaddara ne kaddaran wa mutuwan zuciya ne Allah sai ce wani man da duna dinihi fa huwa shahid haka duk wanda aka kashe shi wajen bada kariya ga addininsa shi ma yayi shahada wani man da duna danihi fa huwa shahid haka wanda aka kashe shi wajen bada kariya ga ransa ransa aka nufata yaki ya fafata da shi duk kafin aka kashe shi ma yayi shahada malaki akhrajahu abu daud wa nasa'i wa tirmidhi wa sahahu wa ahmad an sa'id bin zaid wa sanaduhu sahih Hadithi na biyu yace ban kutila duna mazlamatihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka kashe shi sanadiyan wani abu na zalunci da aka kwace masa ya tsaya tsayuwar daka wajen sai ya kwace wannan abun daga wannan azzalimin sai aka kashe shi to shi ma shahidun yayi shahada wannan shi akhrajahu an-nasa'i min hadith suwayd bin muqarrin wa ahmad min hadith ibn abbas wa isnaduhu sahih malaki as-sabi'atu ashara alama ta goma sha bakwai ce almautu murabiqan fi sabilillah mutum ya rasu yana mai ribaɓi dan ɗaukaka addinin Allah ribati shine ya zamanto ila ana zaman tsoro a gari sai ko kuka ba da kanku ko shugaba ya zaɓe ku ku ne za ku zama kuna kare kofofin shiga gari ya zama duk wannan abin da ake tsoron ko waɗanda ake tsoron sun suka tashi shigowa garin to da ku za a fara ku ne za ku fara fafatawa da su ila kafin a gama fafata da ku ko ku kore su ko a gama da ko a shigo gari kafin dai a gama su kuma 'yan gari sun sun shirya an gane ku wannan shine ribatu wannan aiki ne mai girma a addini Allah madaukakin sarki yana girmama wannan aikin da masu wannan aiki yanzu ko ne masu bada kariya da gari duk abin da zai shigo to da ku za a fara ko ku ku kore abin? ko kuma a kashe ku amma kafin a kashe ku waɗanda suke cin gari su kuma lokacin su riga sun sun shirya ma abin da zai zai shigo to sai mutum a kashe shi a wannan halin to shi ma shahidi ne malike wa nazkuru fihi hadithaini yace karkashin wannan zamu ambaci hadisai guda biyu hadisi na farko hadisin Salman al-Farisi Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ribatu yawmin wa laylatin khairun min siyam shahrin wa qiyam wa in mata jaza alayhi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alayhi rizquhu wa umina alfitan yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ribatu yawmin wa laylatin mutun yayi wannan aikin na ribatu na rana daya 24 hours khairun min siyam shahrin wa ladan da zai samu da darajar da zai samu a wajen Allah ya fi sama da yayi azumi da qiyamul layli na wata da mana wanda ya dinka azumi na wata ɗaya kullum kuma qiyamul layli yake ladan da zai samu bai kai ladan wanda ya riba na a wasu yace wa in mata in kuma ya mutu a wannan halin jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu duk wani aikin alkhairi da yake yi wanda sanadiyan wannan ribatun bai iya yi ba kila ya saba qiyamul layl ya saba azumi ya saba zuwa sada zumunta amma so da an ije shi a wajen wannan ribatun bai samu yayi wancan ba to Allah zai sa rubuta mishi ladan kaman yayi a wannan kwanakin gaba da wa qudriya alaihi rizquhu kuma Allah madaukakin sarki zai sadar da shi da dukkan arzikin da yake fata wa uminal fitan kuma za a amintar da shi daga fitinan kabari da kuma fitinan tashin alkiyama zai tashi zai kwanta cikin kabarin shi lami lafiya zai tashi alkiyama babu birkici babu tashin hankali babu fitina an gane ku malaka rawahu muslim wal nasa'i wa tirmidhi wal hakim wa ahmad min hadith salman bin farisi salman al farisi ورواه الطبراني إمام الطبراني فيما يرويته الرواية الإمام الطبراني يسأل وبعث يوم القيامة شهيدا كما ذا أتاكي شرانا القيامة ينا مطعي شهيدي سندين رباطي كودا نفن فو أوت أغاني حديث نبي كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله يتي قوة من متوى أنا ينا متواني akan aikin da ya saba aikatawa sai dai wanda ya mutu yana mai ribaɓi dan ɗaukar kalmar Allah fa innahu yunamma lahu amaluhu ila yawmil qiyamah shi mai ribaɓi za a tare nan aikinsa za a tare nan aikinsa duk wani aiki da yake na alkhairi za a ta bashi ladan su har tashin alkiyama ba za a yanke ba zai yanke wa ya'manu fitnatal qabri kuma za a amintar da shi daga fitinan cikin kabari duk wanda ya mutu yar kana mutuwa duk aikin da kake ya tsaya idan mata al-insanu yanqata amaluhu ko duk aikin da kake ya tsaya amma wanda ya mutu sanriyan riba shi bai tsaya lokacin da yake raya yana sallah tun lokacin sallah Allah zai tsaro ta mishi ladan yayi ya saba yin azumin litinin da ahrami ko ayyamul bayt to duk lokacin za ta rubuta mishi ladan yayi ya saba yana zuwa ziyara ya saba tsiyamu layl haka za a ta mishi ladan aikin shi har kiyama ta tsaya sadiyan ya mutu yana riba an gane ku to haka za a tare nan wannan aikin nashi har zuwa ranar tashin alkiyama kuma wa ya'manu fitnatal qabri kuma za a aminta da shi daga fitinan kabari an gane ku saka mutum ya mutu a matsayin mai ribabi alama ce da ke nuna insha Allah ya yi cikawa mai kyau Allah ka azarta mu da cikawa mai kyau alama ta ƙarshe da mala ya kawo asaminatu ashar shine ita ce alama ta goma sha takwas Almautu ala amalin salihin mutum ya mutu yana kan aikata wani aiki na kwarai kana kan aikata wani aiki sai Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwanka akan wannan aiki mutum yana sallah mutum yana ya mutu da azumi a bakinsa mutum ya mutu a wajen neman abincinsa mutum kaga duka ayyuka ne na alkhairi mutum yana kan ya cire kuɗi zai ba da sadaka sai faɗi ya mutu ko yana hanyar zuwa masallaci sai faɗi ya mutu yana kan wa'azi yana kan khutuba sai faɗi ya mutu al-mautu ala amalin salih ko kamar malamin mu eh, Dr. Abdullahi Muhammad ɗan Kaba na Kano da ya rasu watan da ya gabata ana sallar asuba yana cikin tahiya ya rasu an ga tahiyan ya tsawaita ne ana taba shi ko sai ga ya faɗi ashe da ya ɗago yana kan tahiyan nan an zara nan sai ka ji ka ji kaman kai ne sai ji kaman kai ne ko an ga tahiyan ne ya tsawaita kuma shi ne liman an ga ka ai lafiya an taba shi ko ashe ba shi ba rai ya rasu Allah gafarta musu to mutum ya mutu yana kan aikin alkhairi Allah ka mana cika mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illa Allah ibtigha'a wajhi Allah khutima lahu biha dakhala aljanna duk wanda ya faɗi la ilaha illa Allah kuma ya faɗa ne saboda neman yardan Allah kuma aka kashe shi akan wannan kalmar to ya dan aljanna wa man sama yawman ibtigha'a wajhillah kutima lahu biha dakhala aljanna wanda zai azumi na yini daya dan neman yardan Allah kuma sai a ɗauki ransa da wannan azumin shi ma zai zama ɗan aljanna insha Allah wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah kutima lahu biha dakhala aljanna haka wanda zai yi sadaka zai ba da wani abun sadaka dan neman yardan Allah kuma sai a ɗauki ransa akan wannan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma dan aljanna ne malaka akhrajahu ahmad an huzaifa imam ahmad ya sayar da shi daga huzaifa bin al-yaman yace huzaifa bin al-yaman da zai bada hadisin sai da yace asnadtu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ila sadri faqat yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jingina kansa akan kirjina sai yace sai imam huzaifa bin al-yaman radiyallahu ta'ala anhu ardahu sai faɗi wannan wannan hadisi an gane sai malai yace tambihun ga wani jan hankali yace bawwaba al-bukhari fi sahihihi imam bukhari a cikin sai bukhari yayi babi na musamman a babin yace babun la yaqulu fulanun shahidun babi da ke nuna cewa baya halatta ko ka saki ba ka ce wa ai wani ai shahidi ne wani ai yayi shahada wannan kuskure sai dai ka ce muna kyautata masa zaton muna masa fatan Allah ya kai shi matsayin shahidai an gane ko yace fa hada mimma yatasahalu fihi kathirun min an-nas malai yace wannan yana daga cikin abubuwan da da yawa daga cikin mutane suke sako-sako da shi ba sa kulawa da shi sakin baki da faɗan irin wannan maganganu fayakunun sai ka ji an ce shahidu fulan wani ai shahidi wa shahidu fulan wani ai shahidi ce to wannan kuskure wannan kuskure ya sa a matarbiya ta addinin musulunci a ƙarƙashin babin man bukari sai kawo hadisin kirkira ko da aka gama yaƙi ana ta faɗan fulanun shahidun a wani yi shahada wani yi shahada can sai suka ce kirkiratu shahidun ai kirkira shi ma ya yi shahada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, ina gan shi a wuta dan wuta ne kuma a filin yakin aka ji sahabbai sai hankalin su ya tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce min aba'atin ghallaha ya zama dan wuta ne sariyan wata aba'a kaman ka ce alkabba da ya gululin ya an gama yaƙi tas ana cikin yaƙi akwai daga cikin ganiman da aka tara sai ga wata aba'a wata alkyabba da ta burge shi bai jira a zo a raba ba sai cire sai ɓoye kuma sai kuma ba ma gama yakin da shi ba aka ce shi sanadiyyan wannan ya zama dan wuta to kai kuma ka saki baki ka ce a wani ayyana yana aljanna ka kama Allah shi shige ai yawa abinda tarbiyyan musulunci shine muna kyautata masa zato muna masa fatan Allah ya sa shi a matsayi kaza haka ake yi an gane ku amma ba kawai ka ce wani yana wuri kaza wani ya sa'a ma tarbiyya na musulunci Allah madaukakin sarki ya sa mu dace insha Allah ta'ala wannan shine abin da malam ya kawo a karkashin wannan fasali na takwas in Allah madaukakin sarki ya amana ya ba mu aron lokaci sai mu tashi a fasali na tara a zama ta gaba shine sana'un nasi alal mayyit matsayin yabo da mutane za su yi ma mamaci yabo mai kyau ko kuskoki shi haka abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah ya fi mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أجل نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله